ya muka ji da abin da ya faru kuma to ya za a yi ubangiji allah ya kiyaye gaba allah ya kare ke yarinya ce baki san komai ba ai namijin kenan ai duk ki da tunaninki da ki da shekarunki namiji sai kiga dan karami ya zo ya raina miki hankali shi yasa naga to ya kamata in zo in miki cikakken bayani sai mu zauna da ke sai mu tattauna mu ga ya za mu tinkara abu alaji yanzu wannan labarin ka kawo min shine kake sa ni ina farin ciki ina ta dariya kana ta walwala kamar ka kawo min labarin arziki kai zai fa nan da wancha mm, biyar haka fa zuwa shida na ce mata abba mu je asibiti amma ta ce min ba haka ba dan Allah abba ka taimaka a kai ta asibiti a duba me ne ke damun in ko kaga matukar bata bayyana shi ba to ba ita ba cikin gidan nan kar ki daga hankalinki kar ki shiga ciki domin ke kar ki samu damuwa to daga alama ba ki damu da wannan ba tana da bukatar lallashi kuma ya zama ana kwanta mata da hankalinta amma wani abun ne ba sai a kira ni a sanar da ni ba to ni tsakani da Allah ina zan je in tambaya eh ina zan je in tambaye Alhaji Barau ina ya je